haƙuri ki bayyana kanki na baiwar Allah. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. A daidai lokacin ne mahaifiyar ta laure, ta ɗaga kai ta kalli ta cikin takaici, sannan ta ce mata ke ne zuna. Tani tana zuwa ta tsaya akan mahaifiyar ta ta ƙerere, ba tare da ko da risinawa ba, sannan ta ne tana ci gaba da tauna gam ɗinta tana ta ƙasƙas da bakinta mahaifiyar ta laura ta kalle ta ta ce mata ai dama ko a mafarki ban taɓa tunanin zaki risina min ba kuma ina so in sanar miki da cewa duk da cewa wannan ba shi ne karo na farko da kike fita waje ki je ki kwanaki ba ki dawo ba ina tabbatar miki da cewa haƙƙina ne in tambaye ki ina kika je yau kwananki uku ba kya gidan nan Shi ne ya sa na kira ki ina so in tambaye ki, in ji daga bakin ki inda kika je. Tani ta wurga wa mahaifiyar ta ta laure wata iriyar harara sannan ta ba ta amsa da cewa idan matambayi. Daga nan ne sai laure ta fashe da kuka tana nuna kanta tana cewa yanzu ni kike gaya wa haka? Daga nan ne sai Tani ta yi tsaki ta shige ɗaki a fusace ba tare da ta sake yi mata magana ba. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma in insha Allahu za mu ci gaba. Laure ta ci gaba da kukanta har sai da Malam Audu wato mahaifinta ne ya ajiye carbin da yake hannunsa ya kalli Laure ya ce mata, Ki yi haƙuri, Laure, idan halin ta ne inda sabo ai mun saba. sai dai mu ci gaba da yi mata addu'ar shirya kamar kullum. Malam Audu yana rufe bakinsa sai gatani ta fito daga ɗaki a guje tana ta kakarin amai. Cikin sauri mahaifiyarta ta tashi ta matsa kusa da ita inda ta maimaita kalmar shahada tana ta maimaitawa sannan ta ci gaba da magana tana cewa amai kuma ta ni ki ɗago idanki in kalla cikin rashin kunya ta ni ta ɗago idanunta ta kalli lauri Daga nan ne Salaure ta ci gaba da salati inda ta ce malam taso da Allah ka taya ni gani. Laure ta ci gaba da magana tana cewa wallahi ciki ne da wannan yarinyar. Duk irin rashin kunya da rashin ɗiban albarka da ta tani take yi bata taɓa yin ciki ba sai a wannan kara. Ciwo na so da nan Malam Audu ya taso a gigice inda ya zo ya tsaya a kansu yana ta kallon su cikin rudewa da kyarma jikinsa yana ta bari. yace Cikin shege a gidana kuma? Malam Audu ya ci gaba da kuka yana faɗin wayo Allah, ni Audu na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tani ta miƙe cikin rashin kunya ga dukkanin alamu ta gaji da surutun da suke yi mata. ta ja numfashi inda ta kada baki ta ce musu ni fa kun ishe ni ci gaba ta ni ta yi da magana tana faɗin ni dan na yi cikin shege har wani abu ne waye ya san abin da kuka yi ai na kai matsayin in ɗauki cikin ne ta ni ta ja tsaki ta murkuɗa baki Tani tana faɗin haka ta shige ɗaki a fusace tana ta gunguni tana faɗin ƙananan maganganu. Yana kanki ban san ina kika je ba. Malam Audu yana jin haka ya dafe kirji ya fara kakari. Kafin me wannan har ya fara aman jini, nan da nan Laura ta yi kansa a guje tana ihu, amma kash kafin ta ƙarasa gurinsa ya yanke jiki ya faɗi. Laure ta dafe shi tana girgiza shi tana malam malam malam amma shiru. Laure ta ci gaba da magana cikin yanayin kuka tana faɗin malam dan Allah karka haɗe zuciya ka mutu cikin kakari da shekarar numfashi. Malam Audu ya faɗa wa Laure yana faɗin mutuwa zan yi ba zan iya zama cikin wannan ɓacin ran ba ba zan taɓa ganin irin wannan abin baƙin cikin a gidana ba. Malam Audu ya ci gaba da maimaitawa mutuwa zan yi ba zan rayu ba domin ba zan iya jure ganin wannan abin kunyar a cikin gidana ba. ba zan taɓa yafe wa ni ba in ji malam audu ta je na barta da duniyar riga ta nan ga ita ba zan taɓa yafe mata abin da ta yi min ba Allah ya saka min abin da ta ni ta yi min Allah ya isa ban yafe mata ba nan da nan laure ta kiɗime tana faɗin malam ka daina yi mata baki ba halinka ba ne ɓacin rai ne na sani don Allah ka yi haƙuri malam ka yafe mata in ji laure. daure ki bayyana karda ki sani cikin wani a daidai wannan lokaci ne idanuwan malam audu suka kakkafe yana buɗe su yana rufe su a hankali yana faɗa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ban yafe mata ba yana yi yana tsine mata har ya shiru nan da nan laure ta rikirkice sosai ta rikice matuƙa Laure ta ci gaba da jijjiga Malam Audu tana faɗin wayo Allah Malam ya mutu. Tani kin yi asara kin kashe mahaifinki da bakin cikinki. Kalmar mahaifinki ta ƙarshe ita ce tsinuwa a gare ki, kin yi asara tani, kin yi asara tani. Aka dai Laure ta ci gaba da kuka ita ma tana ta faɗin haka. Ki ki bayyana To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai ba, inda za mu ci gaba da kawo muku wannan labari.